To jama'a barkanku da asuba barka da zuwa ga shirin sashen wasu na murya Amurka a mitoci 25 da mita 31 da ko mita 60. A Nijar a gidan rediyon tashar muta a Africa da ke Niyami kan mita 200.5 ko kuma gidajen rediyo masu zaman kansu na amfani da fara da sarauniya da noma da dalol da niya a bullin kwanni. Ha kuma ana samu kowace a hausa.com da kuma sashen hausa.com. to jama'a ta da fatan kun tashi lafiya aliyu mustapha sokoto ta da juma'a like tarbin ku ga shirmu na wannan rana ga kanin labarai masana tattalin arziki sun yi hasashen cewa tattalin arzikin kasashen afirka za su dan farfado a shekara ta 2017 amma fa sai kasashen sun ƙara zagi dantse prime minister japan ya yi wa amurka ta'aziyar mutuwar amurka fiye da dubu mai tan a lokacin da ƙasarsa ta kawo hari hawa shekaru 75 da suka shige ƙasar rasha kuma ta ce shawarar da amurka ta yanke na baiwa 'yan tawayen siriya taimakon makamai zai sa mayakan ƙasar rasha ɗin fuskantar barazana to ba ku shan labaran baki ɗaya za ku ji yadda wasu 'yan boko haram suka mika kawunan su ga hukuma a niger dacin ina jan cikin boko haram harkan boko haram ne ke yanzu abin da muke zo da to kawai da gwamnati da kawai ta yaya mana da To a Najeriya kuma za mu ji shirin da gwamnatin jihar Sokoto ke na morewa sabon ma'adinin da ta samu a ƙarƙashin ƙasa. Sannan masana a Nijar za su yi tsokaci game da shirin ƙasashen Afirka ta yamma na cire shugaba Yahaya jami'a na Gambiya da ƙarfin soja. ka aje gauga nan ta ahinawa in ka ɗauki ƙasashe kamar Najeriya kamar irin su jamhuriyar Niger irin su Burkina Faso irin su Cote d'Ivoire ba ni tsammanin wannan kasashen suna da cikakken shiri na zuwa su fada ma wannan kasar to ko bayan wannan muna da shirin demokuraɗiyya a yau amma duka sai bayan labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga labaran. Kamar yadda aka yi hasashe shekara ta 2016 ta sa tattalin arzikin kasashen Afirka ɗanɗanawa. Gigan kasashe Najeriya da Afirka ta kudu sun yi fama da matsalar kuma da tattalin arziki yayin da su ma wasu kasashe suka ɗanɗana saboda faɗuwar farashin mai a kasuwannin duniya. Masana tattalin arziki sun yi hasashen cewa kasashen Afirka da dama za su ɗan farfaɗo. a shekara ta 2017 to amma akwai bukata ga kasashen afirka da dama da su ƙara zagi dantse najeriya ta yi fama da hauhawar farashin kayayyaki wanda rabon da ta ga haka tun shekaru goma sha ɗaya da suka shige sai kuma afirka ta kudu da ta samu karuwar zaman ɗarɗar a saboda abin fallasar da ta shafi shugaba jacob zuma na ƙasar kwamitin tattalin arziki ta taka rawa ga kayan da shugaban ghana john dramani ya sha a zaben shugaban kasar da aka yi to amma kuma masana suna hasashen cewa idan allah ya yarda a shekara ta 2017 za a ga ingantuwar al'amura Prime Minister Ƙasar Japan Shinzo Abe ya nuna alhini a lokacin da ya yi wa Amurka ta'aziyar mutuwar fiye da mutane wato Amurka 1,400 lokacin da kasar tashi ta kai Pearl Harbor a hawaii hari shekaru 75 da suka shige shi wannan harin ba zaton da japan ta kawo dai a ranar bakwai ga watan disamba shekarar 1941 ya zama sanadin shiga amurka a cikin yakin duniya na biyu prime minister japan din ya faɗa jiya talata cewa kada mu sake maimaita irin wannan razana ta yaki ya ce a matsayinsa na prime minister japan yana yi wa amurka ta'aziyar waɗanda suka mutu to sai dai mr abe bai nemi gafara harin da kasa tashi ta kai paul harbour din ba prime minister da ya tsaya kusa da shugaba barack obama na amurka lokacin wani biki da aka yi a wani sansanin haɗin gwiwa da ke birnin honolulu jihar hawaii a jiya talata rasha ta ce sanar shawarar da amurka ta yanke a kwanan nan na sassauta kayyade baiwa 'yan tawayen siriya makamai mataki ne na tsokana da zai dagula wa muradun sojojin rasha da wasu kasashe a siriya jiya talata mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen kasar rasha maria Zakoroba ta caccaki canjin manufar tana mai faɗawa kamfanin dillancin labarun reuters cewa an rubuta yiwuwar baiwa 'yan tawaye makamai cikin sabuwar dokar ta ce kai tsaye mayakan saman rasha da sojojinta da kuma ofishin jakadancin rashin a nan damascus za su fuskanci barazana kuma akwai yiwuwar makaman za su fada hannun 'yan jihadi to muna baku labaran nan daga sashen wasan amurka a washington To a yau larabar nan idan Allah yadda sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry zai gabatar da jawabi kan shirin samun zaman lafiya tsakanin Falasina da Isra'ila a ma'aikatar harkokin wajen Amurka. gabatar da jawabin nashi ya zo ne daidai lokacin da dangantaka tsakanin amurka da isra'ila din ke da dan rauni bayan da a ranar juma'a gwamnatin obama ta kauracewa jefa kuri'a akan wani kudurin kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya wanda ke allah wadai da tsugunar da yahuda yan kama wuri zauna a gabar yammacin kogin jordan da kuma gabacin birnin kudus jiya talata mai magana da yawan ma'aikata harkokin wajen amurka mark tona ya yi watsi da ikirarin da isra'ila ta yi cewa gwamnatin obama ce ta sa aka gabatar da shi wancan kudurin matakin da ya dagula haddaddiyar manufar kare isra'ila diplomanci ko da ke amurka ta daɗe ba ta goyon bayan gina gidajen huda a yankunan falasina ɗin to amma galibi ta kan yi amfani da kujerar ta na naƙi a kwamitin sulhu domin ta kare isra'ila a nan cikin haka ne kuma aka ba da rahoton cewa a yau laraba ɗin da har ila yau ne jami'an isra'ila suke shirin ba da amincewa su na a gina ɗaruruwan gidajen hudawa 'yan shahararri ka zauna a can gabacin birnin na kudus da ta mamaye daukan wannan matakin bujewa kudurin majalisar ɗinkin duniya ne dai wato da ya shiga tarihi na kawo ƙarshen gina gidajen yahudawa a yankunan da isra'ila ta kwace da ƙasashen laraba makwabtanta a yakin da suka gwaza a 1967 kamfanin dillancin labarin isra'ila din ya ba da labarin cewa yau laraba wani kwamiti yake shiri ya ba da amincewar a gina gidajen yahudawa 'yan sharuri ka zauna 600 a zama wani bangare na sababbin gidaje 6,000 da isra'ila ke niyyar ginawa jiya talata kasashen rasha da china da kuma pakistan suka ba da kai ga gunagunan da kasar pakistan afghanistan ta yi suka ba da sanarwa bayan wata tattaunawa da suka yi a birnin moscow cewa afghanistan tana iya halartar tarurrukan da za a yi nan gaba akan barazanar 'yan yakin sa kan kungiyar isis a kasar ta jama'a afghanistan sunan rashin amincewarsu akan yadda ba a hadawa da jama'an kasar a tattaunawa da ake a moscow babban birnin rasha akan taɓarɓarewar matakan tsaro a afghanistan a haka kuma ƙasashen guda uku sun ce suna sha'awar shirya ko kuma ganin an yi shawarwarin samun zaman lafiya tsakanin gwamnatin afghanistan da ƙungiyar taliban bugu da ƙari wata sanarwa ta ce mahalarta taron sun yarda za su ci gaba da yin yunkurin ganin ƙasar afghanistan ɗin ta jagoranci shirin samun zaman lafiya da kuma sasantawa a ƙasarta. ta To mun kawo muku labaran duniya daga sashen Hausa mura Amurka a birnin Washington DC. To madalla. To rahotonmu na farko kan wani gunguna 'yan Boko Haram ne da suka mika kansu ga hukuma a jamhuriyar Nijar. Ministan cikin gida ne Bazum Muhammad ya kai ziyara a Difa a ranar jiya domin gani da idanu na 'yan Boko Haram talatin da suka mika wuya kuma da aka killace wannan ko sanadiyar tarwatsa su da sojan Najeriya da ke tare da rakkiyar sojojin karo-karo na kewayen tafkin Chadi suka yi daga dajin Sambisa. ministan a hirar da ya yi da mahukumta soja da hukumomi na bariki da na gargajiya da kungiyoyi daban-daban na matasa ya umurce su da su karbi dukkan wani dan boko haram da ya saranda domin wannan zai kara taimakawa wajen samun zaman lafiya a wannan yanki na diba da 'yan tada kare bayan suka haddaba a can baya haka zalika da hana matasan sake fadawa cikin makamancin irin wannan tarkon daga cikin 'yan boko haram din wanda suka yi saranda kuma suka miƙa wuya wa hukumomin jamhuriyar ta Nijar ɗaya daga cikinsu ya yi wa manema labarai ƙarin bayani. Dacin ina jan cikin Boko Haram da harkan Boko Haram ne ke na bari na abubuwan da suke ne bai da kyau. Kamar mu ma yanda mun yi zuwa din ina akwai wanda da fare sun zo suna nan suna yawo ne mun na jin labari kan ce kenan ma idan muka kawo kanmu kama haka ne muka zo kenan yanzu abin da muke so da to kawai da gwamnati da kawai ta yaya mana da musan abin da zai bamu da wanda zai fita a cikin kokolon mutane tunani kuwa sai kina mu yi abin da ci gaban mu a nijar sai mu hada kan mu sai mu yi abin a nasu bangaren 'ya'yan janguriyar Nijar na ci gaba da nuna farin cikin su game da tarwatsawa da aka yi ma 'yan Boko Haram wanda askaran Najeriya da ke tare da rakiyar sojojin karo-karo da ke kewaye da tabcin Chadi suka yi daga dajin Sanfesa. To gaskiya alhamdulillahi Allah shi ƙara kama ma duk wanda adda haɗin kai na Allah Ubangiji ya kama na ƙarshen wanga al'amari don wanga al'amari abubuwa na waɗanda dukkan musulmi ba su addini ba abinda an manuwarsu dai su shi kokarin su tarwatsar da bayan Allah kai wanda bai bai ma lahin tsaye eh, bai ma na zamne ba ka zo ka iske wuri ka tada babu dalili eh abdullahi lalle mun ji daɗin wanga al'amari da Allah ba da iko da karfin gwiwa ta wanga shugaban kasa na Najeriya da ya taimaka kuma da waɗanda a baya gare shi sojoji ya ba su himma da jama'a duka waɗanda tun ka ba da goyon baya eh, da kasashe makwabta gaba ɗaya kamar Niger duk in ba ya shigo to a kiyaye da cewa fa shin wanga wani iri na shigo mutane dan ga aikon da kaya al'amari zakka kuma shi ƙara cuta mutane dan yanzu yan an baro dajin sambisa to cikin gari na suna za shi koma matsaloli ga mutane kamar su yan boko haram irin tarotsa da an kai musu yanzu ba su da makoma fa illa cikin gari to kuma cikin gari in ba a kiyaye ba kaga abin kuma zai zama wani tashi hankali gare mu Idris Ahmad mun ji daɗin da an katar watsa su ba su ba labarin su yan boko haram kuma bayan wannan muna bisa ga addu'a ubangiji Allah ka kama mu shugabannin nan mu na Nijar na Najeriya da makwabtan mu

To za mu sake koma Nijar ɗan an jima kaɗan, amma bari mu shiga Najeriya yanzu mu je jihar Sokoto mu je da za ta yi da ma'adinin nan sabo da ta samu. A wani bincike da gwamnatin jihar sokoto ta gudanar tare da haɗin gwiwar wani kamfanin ƙasar China ta ce ta gano ma'adinin kwal mai yawan gaske da ke jiran a haƙo domin samar da makamashi da kuma haɓaka tattalin arzikin jihar da ma ƙasa baki ɗaya. Wata sanarwa da kakakin gwamnan jihar Imam Imam ya fitar ta ce tuni da kamfanin siminti na arewa da ke sokoton ya kuduri aniyar yin amfani da ma'adanin na kwal domin samar da makamashi mai karfin megawatt 40 da ake dasawa a kamfanin ma'adanin na kwal ya ƙari ne ga ma'adanai kusan 20 da bincike ya gano a jihar ta sokoto da suka hada da zinare da kwallin kura da bakin karfe da kuma sinadarin phosphate da ake takin zamani da shi da dai sauransu. Bello Muhammad Goranyo shine kwamishinan ma'adanai da albarkatun ƙasa na jihar Sokoto. Alhamdulillah jihar Sokoto jiha ce wadda Allah ya ce ma albarkatun ƙasa da dama. Babu ko shakka waɗannan albarkatun ƙasa a gwamnatin jihar Sokoto ta lashe takobin gano su a bankaɗo su domin amfanin jama'a jihar sokoto akwai hanyoyi da dama waɗanda jihar sokoto za ta amfana wato ta hanyar kafa kamfanoni wannan shi zai ba da ainihin damar samun ayyukan yi ga matasa sannan zai kawo kuɗin shiga ga gwamnatin jiha da kuma tarayya kamfanoni waɗanda ake iya kafawa a jihar sokoto suna da yawa muna da yanzu kamfanin siminti banda wannan ana iya kafa kamfanin taki ana iya kafa kamfanin tangaram ana iya kafa kamfanin da zai iya samar da alum da sulfuric acid da yin pop da fenti da tiles da sauransu to sai dai wani al'amari da ke ciwa gwamnatocin jihohi tuwa a kwarya shine yadda gwamnatin tarayya take maida su saniyar ware wajen haƙowa da amfana da albarkatun ƙasa wanda suke zargin baya ma samun kulawar da ta kamata kwanan nan mai girma gwamnan jihar sokoto right honorable aminu zir da ya gayyato a minista na ma'adinai da shi da ainihin karamin minista suka zo suka gabatar da hanyoyi ko kuma aka yi bita na hanyoyin da gwamnatin jihohi gwamnatocin jihohi za su amfana ko za su shigo cikin wannan shiri ka cukam wanda wannan taro ya hada da ainihin jihohi 36 kuma an nuna ma jihohi yadda za a kafa kamfanoni waɗanda za su iya ainihin za su zo karkashin gwamnatocin jiha wayanda za a yi amfani da su ta hanyar karɓar lasin lasin. Wannan lamari dai yana zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin tarayyar Najeriya take ƙudurin inganta hanyoyin samun kuɗin shiga da bunƙasa sha'anin tattalin arziki domin kaucewa dogaro ka kacokam a kan sha'anin man fetur wanda darajar sa ta faɗi warwas a kasuwannin duniya. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya. To gaishe ka Murtala. Yan jima shirinmu na karfe 8 a yau za mu sake koma Nijar da Magaram mu ji ra'ayoyin wasu 'yan Nijar game da kamun Sambisa da sojojin Najeriya suka yi sannan kuma akwai wani rahoto kan wata babbar sabuwar kasuwa da aka buɗe a kudancin Najeriya da za mu kawo muku rahoto a kai muna fata za a kasance tare da mu. don zo sai rahoto na musamman game da ra'ayoyin wasu masana kan yunkurin da shugabannin kasashen afirka ta yamma suka ce za su yi na su shiga gambia su cire shugabanta na yanzu wato haya jami idan har bai sauka ba daga kan kujerarsa ta mulki a ran 19 ga watan janairu. a washe garin bayyanar sakamakon da ya ce dan takarar 'yan adawa adama baro ne ya lashe zaben kasar gambia shugaban kasar nijar ya aike masa da sakon taya murna abin da ke nufin gwamnatin nishar bata lamunci watsin da shugaba mai barin gado yaya jami'a ya yi da wannan sakamako ba wanda har ya sa kungiyar ecowas shirye-shiryen kawar da shi daga karaga bayan shuɗewar wa'adinsa a ranar 19 ga watan ɗaya na sabuwar shekara ta hanyar amfani da ƙarfin soja matakin da mai sharhi akan al'amuran yau da kullum alkasim abdurrahman ya ce yana da hatsari sosai hanya mahi a ala ita ce ta sasantawa abun da ya kamata a sani ko a tuna shine cewa amincewa da shi shugaban ƙasa ya yi ya kai ƙara kotu kuma ya kai shine abubuwan da za su taimakawa wajen warware matsalar da ake ciki kasar senegal ita ce kasa ɗaya tilo da ke makwabtaka da kasar gambia saboda haka abdu alhashi idi wani mai rajin kare demokuraɗiyya ke ganin amfani da karfin soja wajen korar yaya jami'a daga karaga zai iya haddasa mutuwar kasko domin akwai yiwuwar hakan ya farfado da ayyukan kungiyar 'yan tawayen kazamans a kasar senegal ka aje gauga nan ta ahinawa ka aje a watartara kasar gambia kamar yadda aka tattara libya shi dai hakika ne inda da ƙarfi aka yi ita kanta ƙasar senegal ba ta ji daɗin abin ba tunda dai tana da 'yan ta'addar rebel wanda kamar shi ne yake goya musu baya kenan a lalata ƙasar tashi kuma senegal kanta ba ta gaba hasken abin ko baya ga haka amfani da karfin soja wajen neman warware rikicin gambiya a wannan lokaci da kasashen sai da yawo ke fama da matsin tattalin arziki na iya zama abin da 'yan magana ke cewa allura za ta tono garma a fannin tsaron waɗannan ƙasashe. in ka ɗauki ƙasashe kamar najeriya banda matsalolin da take fama da su na rashin tattalin arziki kariya shi da matsaloli na tsaro na cikin gida ka ɗauki ƙasa kamar irin su jamhuriyar niger wadda take fama da matsalolin kuɗi inda gwamnati ba ta iya biyan su shikanta tsakaninta da 'yan kasuwa ko ba shikanta da tsakaninta da wasu ma'aikata musamman na mushannin makarantu irin su burkina faso da ke fama da matsalolin tsaro irin su cote d'ivoire da yanzu ne suke falfadawa ba ni tsammanin wannan kasashen suna da cikakken shiri na zuwa su fada ma wannan kasar wadda kullum cikin shekarun nan 22 na jagorantar shi yayin ja mai tanadin yaƙi ne ya rika yi. An baya ga ƙasar Senegal da ta bayyana a aniyarta a fili ta ba da gudunmuwar soja a rundunar da za a ɗora wa nauyin tsige yaya jame daga shugabancin Gambia kawo yau ba wata ƙasar da a fili ta nuna shirin ba da nata kason askarawa a hukunce. A binciken da na gudanar domin sanin matsayin Nijar akan wannan batu. ban samu wani cikakken bayanin da ke nuna wannan aniya ko akasinta ba a ɗauka daga ofishin kakakin gwamnati zuwa ma'aikatar harkokin waje inda aka ce da ni minista ya tafi hutu sai kuma ma'aikatar tsaro inda aka bayyana min cewa minista na shirye-shiryen zuwa balaguro sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger to a gaishe ka sule sun da kokari to yanzu sai shirinmu na gaba demokradiyya a yau cikin shirin wani irin hasashe masana suke yi wa sabuwar shekara? Masu aure assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Nan da kwanaki uku ga mai rai za mu yi marhabin lalai ga sabuwar shekara ta da goma sha bakwai, Wani irin hasashe masana kimiyyar siyasa da masu ilimin taurare suke yi wa sabuwar shekara? Wannan karon ma mun gayyato Dr. Sa'id Ahmed Dukawa na Jamar Bayero ta Kano da kuma Malam Ɗanladi Abdullahi masanin ilimin taurari. da farko ga dr dukawa shekara mai shigowa ta 2017 akwai fatan za ta fi inganci da samun sauƙi a kan wato shekara mai fita ta 2016 me yasa ka faɗi haka saboda wasu abubuwan da suka auku a shekara mai karewa ba lallai ta sake aukuwa ba a shekara mai shigowa alal misali wato kai kawo da wato faɗi tashi da aka yi tsakanin majalisa da ɓangaren zartarwa game da kasafin kuɗi wanda har ya haifar da jinkirin aiwatar da kasafin kuɗi wanda kuma idan ba gwamnati ce ta kashe kuɗi ba dole ana shan wahala a ƙasashe masu tasowa to muna fatan irin wannan ba za ta auku ba a shekara mai zuwa domin ko ba komai eh, 'yan majalisa sun daɗa amma ma'aikatan gwamnati kanta gwamnati wasu abubuwa da ta yi kamar na kyale darajar naira ta karye da janye eh, tallafin man fetur mm. da ta yi ba ma fatan za ta sake yi waɗanda duk waɗannan abubuwan sun taimaka abin da aka yi a baya wahalar da aka shiga a shida. Eh, masana tattalin arziki kamar mai martaba sarkin Kano suna daga cikin masu cewa tilas a janye waɗannan tallafin. To, an gwada shawarar tasu kuma su ma yanzu sun ga abin da ta haifar. Eh, don haka akwai fatan gwamnati ba za ta sake yin irin wannan al'amarin ba. Sannan kuma yaƙi da rashawa da cin hanci da ake yi akwai fatan zai daɗa kankama sosai musamman da sabuwar shawarar da gwamnati ta kawo na ba da tukwicin wanda zai ke fallasa wata rashawa ko cin hanci da ya gani. Dr. Duka ta fuskar siyasa ya kuke kallon al'amuran siyasa duk da cewa babu zaɓe tafi kai tsaye shiga da fita jam'iyyun siyasa da kuma ƙwarewar siyasa da sauransu ya kuke kallon wannan al'amari? akwai ta bakin wani tsohon dan siyasa akwai al'amarin yana nema ya zama cakulet eh, saboda akwai taɓarɓarewa a cikin al'amura eh, wannan ne karo na farko da za ka ga jam'iyya mai gwamnati ba ta tsira daga rikicin cikin gida ba jam'iyyar hamayya ba ta tsira daga eh, rikicin cikin gida ba wannan al'amarin da suka kasa daidaitawa a junansu 'yan siyasa eh, yana taɓarɓara harkokin siyasa kuma zai iya janwo rugujewar jam'iyyu kuma yawan eh, samar da jam'iyyu da yawan shige da fice tsakanin jam'iyyu zai da cutar da harkar jam'iyya eh, kuma inda za a yi sa'a wato zartar da hukuncin yin indifenda yan takara na indifenda to da za su daɗa gane kuskurensu game da yadda suke tafi da jam'iyyar nan mutane za su iya barin jam'iyya da gaske su koma wa 'yan takara 'yan indifenda to da ka sai sun miƙe kwarai 'yan siyasa sun gyara siyasar cikin gida kafin wato jam'iyyu su zauna lafiya sannan kuma demokradiyyar ta inganta. Shi kuma Malam Dalladi Abdullahi masanin ilmin taurari ga irin yadda ya hango sabuwar shekarar musamman ga 'yan Najeriya. Yo abin da nake suna faɗa shi ne kamar na nemi bayani cewar akwai wani albishir da mutanen Najeriya za su ji daɗi a wannan shekara. To abin da yake nuna a eh, ita ce akwai. Ta nuna abu biyu. Na farko albishir da harka ta kasuwanci za ta samu ci gaba za a samu dan kuɗaɗe haka harkar kasuwanci da tafiye-tafiye na uku kuma akwai na biyu kai akwai kuma maganar abin da ya shafi harkar noma ruwa in Allah yarda za a samu ruwa da za a samu amfani mai kyau a cikin shekara mai zuwa to wa'annan su ne abubuwan ke ganin mutanen su dage in Allah ya yarda ana ganin za a samu alkhairi da ci gaban arziki a cikin abubuwa da aka sa a gaba mutane su haƙura da dogaro da gwamnati idan suka yi wannan ga abubuwa nan na arziki na ubangiji ya nuna mutane su dage a kasuwanci a noma ga shi binciken ya yi kyau a haka za a samu noma a damuna mai albarka da izinin Allah kuma ya nuna kasuwa ma za ta canza za ta yi kyau saboda haka ake ganin insha Allahu za a samu alheri to ya ya harkar dala harkar canji ya a eh. ya lai sabon mun yi bincike akan harkar da ta shafi dala akwai wani tawaro muna ce masa dariki muna ce masa kuma kansa na'am yana da harafin ainun to ya zauna a gidansa to na ganin dai abu ɗaya a nan abin da ya shafa harkar dala da canji na kuɗi kamar shi directly shugaban ƙasa zai sa ido akan abu za a iya samun wani sauƙi a game da abin da ake ciki a halin a yanzu amma wannan takurwa ta matsalar rayuwa babu sassaucinta a wannan sabon shekara eh to ko da za a sami sassauƙin saboda abin da yake nunawa za a ci gaba da rashin kuɗi ne domin har yanzu akwai um, abin da yake nuna gashi a baitul mali na gwamnati gaskiya babu kuɗi irin kuɗin da mutane suke ganin kamar za a samu a samu muwalati ba za a samu ba domin a baitul mali na gwamnati mun sami harafi na ainun shi kuma ainun in ya zo gidan gwamnati baitul mal na gwamnati to yana da cewar babu kuɗi ko da mutum ne aka yi masa bincike mu irin wannan maka irin wannan to muna ganin za a samu rashin kuɗi abubuwan ne da za su fi samun kuɗi mutane su fi gani a ƙasa shine abin da ya shafi harkar gine-gine da hanyoyi to wannan ya nuna cewa dai mutane za su gani a ƙasa amma abu da ya shafi na harkar rayuwa to sai dai a kara addu'a. to wannan najeriya ce kadai ko kuma dai ya shafi kasashen duniya ko kuma mu ce afirka musamman misali za ka ji wannan kuka na matsuwar rayuwa za ka ji ta a niger za ka ji ta a ghana da dai kuma wasu kasashen afirka nan da can waɗanda wasu ma sun jima suna fama da wannan al'amari shin wannan su ma za a ci gaba da haka ne ko kuma dai su za su samu ɗan sassauci wato abin da ke nuna su kamar su sauran kasashe mm. na duniya ma mm. da duk sauran kasashe da suke fama da matsaloli na tattalin arzikin kasa da kuma wanda suke da kudaden ma a su a kasa su ba za su gamu da matsala ta rashin kuɗi ba za su dan samu kudaden su suna da su aji amma za su gamu da matsaloli ne abin da ya shafi harkar rigingimu na mulki Shugabannin su za su dinka fadawa musifu daban-daban daban-daban wanda wannan shi zai kawo kuma samun rashin kwanciyar hankali domin gashi mun sami harafin nonon nonon ya zo gidan dalun shi kuma harafin capricorn ne dama kuma muna ce masa iskafi a ramli to gashi ya tafi yawa bali to wannan shi ke nuna cewar masu mulkin wasu da yawa za su ban mulkin ma dai. Masu haro abin da ya saho kenan cikin shirin a wannan mako sai kuma mai zuwa da yardarsa za mu ɗora. kamun na madadin dr sa'id ahmed dukawa da malam ɗanladi abdullahi na unguwar jambulo kano da chubahiro diodone da kuma solomon abu waɗanda suka daidaita sautin shirin a nan nisa habu imam aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. kuma da yanzu kuma sai labaran mu a takaici. Kamar yadda aka yi hasashe shekara ta 2016 ta sa tattalin arzikin kasashen Afirka ɗanɗanawa. gigan kasashe Najeriya da Afirka ta kudu sun yi fama da matsalar da tattalin arziki yayin da su ma wasu kasashe suka ɗanɗana a saboda faɗuwar farashin mai a kasuwannin duniya. to da lato jama'a da haka muka zo ƙarshen shirye-shiryen mu na wannan lokaci sai an jima da karfe 8 muna fatar da muku da wani sabon shiri a madadin jummai da dukkan ma'aikatan sashen hausa halimu safan sakwata ne ke muku bankwana sai an jima.